ku biyo ni marabanku insha Allah darasinmu na yau zai koyar da ku ne yadda mutum zai dawo da lambobin kan wayarsa ko kuma kan layinsa da aka goge ana sane ko kuma akasin haka wanda ake so a dawo da su a gaba da amfani da su ku biyo ni da fari bari mu shiga contacts ma'ana lambobin kira domin mu goge wasu sai mu gwada mu gani shin za su dawo ko ba za su dawo ba misali yanzu ga wani misali wannan cmd din kun gani lambac to bari mu goge ta mu gani cmd ga kwaya bici yanzu bari mu goge guda mu gani mun goge kwaya ɗaya mun ga saura ɗaya ga wannan d auta ɗin shi ma ga lamba ce bari mu goge guda ga mun goge ɗaya yanzu cmd mun goge ɗaya saura ɗaya d auta mun goge ɗaya saura ɗaya tunda ƙwaya bibi ne to yanzu bari ga wannan da gora shi kuma kwaya ɗaya ne yanzu bari shi ma mu goge shi gani yanzu muna buƙatar mu dawo da me cmd kwaya ɗaya d auta ƙwaya ɗaya sai kuma da gora shi ma ƙwaya ɗaya amma shi da gora ma ƙwaya ɗaya ne shi kaɗai za mu dawo da shi in ya dawo nan ƙwaya ɗaya za ku gan shi shi kuma cmd in ya dawo nan za ku ƙwaya biyu da mun goge ɗaya saura ɗaya haka ma d auta in ya dawo nan za ku ƙwaya biyu da mun goge ɗaya saura ɗaya je zuwa yanzu bari mu shiga play store kamar haka mu shiga play store sai mu je wajen rubutu ka rubuta deleted contacts restore deleted deleted contacts restore gashi da ka rubuta sai ka tafi search kamar haka ok datan mu aka shi take to mun buɗe bari mu ƙara jarraba deleted contact restore kuma ga shi nan ya watso mana application kala-kala wanda za a yi amfani da su wajen dawo da me a lambobinka da hagoge goge ko kuma maka yanzu sai mu duba akwai wanda na yi amfani da shi bari in ɗauko shi kuma bari in duba shi in gani babu shi a nan za mu iya kyara shi sai a ɗauko wani yanzu wannan amfani da shi a nan ban gan shi ba amma yanzu bari in samu wani a nan in ɗauka yanzu misali bari mu shiga wannan resto context ɗin na ɗayan nan sai mu shiga install sai mu jira ya gama installing idan wannan shine farkon zuwa ka nan wannan channel to muna fata ka duba ƙasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe sai ka danna shi haka shine zai baka samun dama na samun sabbin su ɗin akan lokaci mun gode yawa kun ga yanzu gashi ya gama installing sai mu danna wannan off sai mu danna allow to kun ga yanzu kai tsaye gashi nan ya kawo mana d auta da muka goge da dagora da muka goge da kuma cmd, uh, eh, cmd da muka goge kun me su ne context da muka goge yanzu ga su nan an kawo mana su to yanzu sai mu zaɓa mu gani in duka muke so mu komar da su sai mu zaɓe su duka idan kuma wani daga ciki sai mu zaɓa to kun ga yanzu gaba ɗaya za mu zaɓe su mun gani mun komar da guda da kama matse kan shi ɗayan shi ma shi nan ya koma shi ma shi nan ɗayan ya koma ko da gaba ɗaya mai yanzu mun mai da su yanzu saboda haka sai mu koma can context ɗin mu gani shin lambobin sun dawo ko ba su dawo ba yanzu sai mu shiga nan context sai mu koma yanzu gashi kun gani cmd ya koma ƙwaya biyu kun gani sun dawo d auta ya koma ƙwaya biyu da gora dama kuwa ɗaya ne gashi nan ya dawo muna fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kuma muna fata za ku yi mana like sannan ku yi shiya ga 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana na gode salamu alaikum